قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون sai ya ce sanin lokacin azaba yana wurin Allah ni ban sani ba kaɗai ni zo ne ina isar muku da saƙon da aka aiko ni da shi sai dai ina ganin ku mutane ne da suka jahilci abin da zai amfane ku don haka sai kuka bar shi kuka jahilci abin da zai cutar da ku sai kuka je masa